بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine majalisin mu na 20 da 23 da 3 da 3 a cikin littafin تزيين الخطاب في اعداد السؤال والجواب 20 da 4 za mu tashi na uku ko أن يراعي مدى عقل السائل ومستواه العمري فيجيبه حسب عقله يزما آه، آه، ما نبير أن يحسن فهم سؤال السائل نبير زام تاشد الذي نبير مجلس لكم العشرين دهدن هكذا أن يحسن فهم سؤال السائل mai ba da amsa ya zama ya kyautata fahimtar tambayan mai tambaya hatta la jiba bi khilafi ma sa'al zai ba shi amsa sabanin abin da ya tambaya ya tambayi gabas shi kuma zai tura shi kudu shi kenan kaga bata ya zo خصوصا إذا كان رسالة عاطفية musamman ma idan rubuto masa takarda ya ta ya rubuto masa wasiƙa ce ta hanyar ta hanyar telefon ta hanyar waya mutum ya kyautata an baka gane ba kai istifsari kai istifsari ka ce me kike nufi ban gane kaza ba hmm. a malaman wannan zamanin kusan ina jin ba wanda ya kai a shekul albani wannan siga mala albani in ka masa tambaya ɗaya to sai ta koma fiye tsakanin kanci ka ce ya ce ka ce ya ce yasa wanda suka mallaki littafan da aka rubuta kan fatoyin shi duk za su ga haka kuma wanda suke rubuta mafi yawanci sai suka zama suna yin tefazo sukan tara wannan da wani zubin har ga amin yadda yake amfani da ita sai ga sun rubuto ta aka duk da wannan ko ba daidai ba ne. a rubutu ya za a rubutu a kawo lura luga aminiya kawo gwarin abin nan ne sunan ta me kuke ce mata da hausa broken arabic da hausa ne ake ce mai yayin wannan hausa yaran ko yanzu ba ku samu fassara ba gwaranci ba ne eh? galgaliya haka ake cewa da hausa? ai larabci ne galgaliya da hausa ba ku san fassarar galgaliya amiya darijiya tukiya don balarabi haka yake cewa اللغة السوسية اللغة الداردية اللغة العامية اللغة الغلغالية ده سننتني يا غنبنزا يا غنبنزا حق جوا بذاك بلتك انت ايا شيء ka rubuta kamus ɗinka mujallabi ɗaya ni nashi ba za ka bunci ƙur'ani ba kuma larabci ne wai ba su gane magana ta ba ni gane magana ta na dawo na kwanta a kan gadon ce Allah samun sauki ba su gane larabci na ba na gane shirman su da suke ni larabci ne ke kuma suna shirman su mutum ya yi lahu an yi jibu sa'ila da aksar min mata ya halatta mutum ya yi kyauta ce ma wannan mai tambaya ya tambayi abu ɗaya sai ya dace a masa kyauta sai ka kara masa wani abu malam ibn al-qayyim a cikin littafin sa ilamul muqin ar-rabb al-alamin yace haka malamin mu shekul islam taymiya yake an ka masa tambaya ɗaya to sai ya ce a to ai ba ɗaya kamata a baka ba sai ya kara maka so haka kyautar malamin taymiya har a amsa in zai baka iza kana hunaka hajjatun ila fihi bidzalik amma in akwai bukata haka amma ba bukata a gare shi ko wanda ma zai tambaya zaka mishi tambaya zai maka tambaya me in kuncin ka zaka haramun ne yake shi ka ja mishi aya ba zai gane ta ba kai hukuncin yake sa a faɗa masa zalla ai wannan ya jawo kake ganin malaman mazahib suka rubuta ittafan su khaliyan min al-adilla duk da malikiya sun fa haka تزن دقا مذانب أربعة دا أكي دا سو مطبوعة مذهب بلنه وباب ولن دا سقى في ربو تلتفي خالية من الأدلة في يد مالكية إذا منع السائل من محرم إذا مي أمسى يحنى مي تنبيع ونأيك نهرا يعوضه بديلا عنه من المباحات to ya ba shi abin da yake na halal ya masa tambaya abu kaza ba kyau ne hukuncin kaza sai sai a ba kyau to ya ba ɗan mushi mai kyau ka bashi haka in ka ce masa ba kyau cin riba sai ka ce to amma babu laifi ka ci riba halal sai cin riba ba halallahu albai'a wa harrama riba zina haramun ce ka yi a aure in ka ba shi fatawa ka hana shi wani abu ka zo kai abinda suka yi saɓani ya halatta a hana mutum wani haram babba a ba shi dama ya aikata haram ƙasa ƙasa kun san haram ma gida hawa hawa ne ya wani haram din ya fi wani haram annabi sun ya ce ta tazini wa zinahan nazu ko wasam'u wal udnu tazini wa zinaha al-isgha'u wal yadu tazini wa zinaha al-batash والرجل تستغني وزناها المشي والفرد يصدق ذلك أو يكذب هذا من صمد دي أنه تنسى صغائر حل ذريئة في زواج الزنا كل الفواحش مفتاحة من النظر ومعظم النار من مستصغر الشيرة هذا يحلوني نزغة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء من جشوتي هذا شيء وانا وفي عقد شيء إدو amma bai kai zina ba to ya halatta a haramta ma mutum wani abu a faɗa masa haram shi kuma kana mutalabbisin bi zakal haram sai a faɗa mashi wani haramun akhaffu min zakal haram alladhi kana mutalabbisan bihi malamai sun yi saɓani, wasu ce ya halatta wasu sun ce bai halatta ba in an hana shi kawai an hana shi ya danganta nan da mutum da mutum in ka faɗa masa ka haramta masa bayani tsoron Allah shi ya kai ya hannu to shi ke in kuma sai an bi tarbiyyarsa a hankali a hankali a hankali to sai a yi masa kamar yadda aka haramta jiya mun gane fa inda fil halal lazina na anil haram domin tabbas a cikin halal akwai wadata daga barin haram duk mutumin da ya ba haram ya kai halal da zai wadatar da shi kun san babul halali wasi wa babul harami bayyiku shi yasa sai ce wa qad fassala lakum ma harrama alaykum haram in ka faɗa wa mutum haram to sauran da halal ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau kaza sai kai shiru to bai kamata kuma maka tambaya kaza halal bane a duk sauran wasa kata an ashiya a rahmatan lakum ghayra nisyan fala tas'alu anha ka ji kana tambaye tambaye an yaskura aljawabu ma'a dalilihi nafsan aw istidlala mai ba da amsa ya faɗi amsa ma'a dalilihi tare da dalilinta nafsan ya jawo aya ko hadisi a wai ko kuma ya istidlali istidlali shine abin da ba nafsi ba ya kawo kiyasi ko ya kawo istishani ko ya kawo maslaha murtala ko ya kawo cewa ka'ida ce urfiyya ka'ida ce ta al'ada ko makamantan haka shi na ake ce mashi istidlal al-istidlal ma ma ma ma ba laisa nassa ba abin da ba nassi ba shi ta suke da dalili suke da istidlal mun gane istidlal shine ba laisa nassa abin da ba nassi daga kiyasi haka mun gane to ya faɗa akwai abin da zaka da fatawa sai ka jawo ta ka'ida ta fiqh ka'ida fiqhiyya ko ka jawo ta ka'ida usuliyya ka kafa hujja da ita shi ce أن يقول لا أدري فيما غاب عنه نقمه إذا hukumu idan تنبيا ma بي شيء bai لا أدري يقول الإمام مالك رحمة الله عليه يقول الإمام مالك يقول الإمام مالك بن عنس رحمة الله عليه سمعت محمد بن عجلان يقول إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله إذا ما لم يرى كان بايا فإن لا أدري بن سني فقد أصيبت مقاتله وعن قشي شعما خسسا أنت لمي شعما خسسا تنتقب تطلب بيانا لأنت في إيه بدا ديبا سني بأما دي حاجة دي سني بكم أما دي حاجة ذاك أنا وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبغدها على الكبه إذا سئل أحدكم عما لا يعلم أن يقول الله أعلم يسوى بغدها على الكبد kai ka yi mamakin sanyin da hanta kake yi mu kaga zuciya muke cewa su kuma laraba su ce hanta eh, ya sanyin zuciya idan su yi la'adukum amma la ya'lamu idan aka tambayi mutum abin da bai sani ba an ya kula Allahu shi Allah ya sani shi idan ka huta ka huta wasu za su mamaki ka ce baka sani ba kamar yara yara ne ba su suke mamakin kasaitin ba ka ce ba ka sani ba ka sani ba ya za a ce ke ba ka sani ba kaga shi ne wannan wa aka akhta'a fil jawabi idan ya kuskure a amsa aka masa tambaya sai ba bada amsa akan abin da ya bayyana a gare shi yanzu da ya koma sai muraja a kansa sai fahimci ya yi kuskure a fata wannan bai bada sun ba ta bayyana lahu haɓa uhu sai kuskuren sai bayyana a gare shi an yi bajar ila bayani yi to ya gaggawa zai mun bai bayani cewa kuskure na yi jiya ko ɗazu amsar nan da na bada ba haka take ba ga yadda take ga yadda take shi ce so tarin malami ya kan bada amsa sai ya koma sai ya ji da kansa cewa ashe ba haka ya kamata ya bada amsar nan ba ya samu kuskure قال الإمام الجوزي الإمام الجوزي رحمة الله عليه في فجأة سلتاهم تعظيم الفتية يتشي وقد كان في السلف قدس الله أرواحهم حقيقة يا كتن سكتم مقباتا من إذا عرف أنه أخطأ إذا مطينس يقان سواي كسكري لم يستكر حتى يظهر حتى يظهر خطأه to ba zai samu natsuwa ba shine ya tsakirra ba zai samu natsuwa ba حتى يظهر خطأه هسي يبين يا يكفر ويعلم من أفتاه بذلك سنن يسند دوان دي باش فتوالسي وفتولى لنباك فكسره ثم ساق بسنده إلى الحسن بن زياد من اللؤلؤي حجنان سيكاو بإسنادي هو قبضان مالني الإمام الحسن اللؤلؤي أنه استفتي في مسألة تخطع wata rana an nemi fatawar al'imamun lu'ulu'i sai ya ba da fatawa fa a ba a kuskure alam ya arifin da bi kuma ya kasa gane bai gane wanda ya ba fatawar ba tara munadiyya kawai sai ya ɗau hayar wani mutum mai latifika wani mai spika ya ba shi amsa kowa ya kuma ba shi kuɗi na da yarka ɗaga murya sai yana cewa أن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ. أ ل ة بل زيد ا من الإمام الحسن اللؤلؤي أ ن ت م بيش جمد و ت م س أ ل ة ت أ د ي ن ي ي ب ا د ق تراكم يقصدون فمن كان أ ف ت ا ه بشيء فليرجع إ ل ي ه وان دي سنشيني يباش ونن فتوى يباش ونن فتوى يزور يتاور an kasa ayyaman la yukti ya dauka da ki ne na bada fatawa duk wanda yazo sai ce ban ni da abin da nake ciki hatta waje da fatawa a sai da ya samu wannan da ya bashi fatawa fa a'lamahu annahu qad akhta sai ya sanar da shi yayi kuskure wa anna sawaba kaza wa kada kuma daidai shine kaza da kaza to wani yana bada fatawa a zuciyarsa yana jin ba daidai bane kuma sai ya shi ya ci gaba da ba da fatawa saboda rashin tsoron Allah irin namu ku kaga bambancin mu da su ke bambancin mu da su ke su Allah ne a gaban su mun gane ka Allah shi kyauta Allah ka ba mu ikon koyi da waɗannan abubuwa da muke karantawa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi da barakatuh